a wannan masallaci na umar ibn al radiyallahu an da ke rafin albasa a cikin garin bauchi a yau biyar ɗin tsakiyar watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara da bakwai, wanda ya zama daidai da hudu ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryam alaihi masalam a bethlehem idan ididdigan ya tabbata shekara shida. idan ba manta ba muna nan cikin suratul mulk amma kafin mu ci gaba za mu yi amfani da wannan dama domin mu bayyana eh, farin ciki da murna musamman ga malaman jami'ar jihar bauchi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara akwai tsari na albashi da ƙari na albashi wanda ya tabbata a wannan wata saboda haka dole mu godiya na farko ga gwamnatin jihar Bauchi da ta yi ƙoƙari ta ainihin ƙara wannan albashi duk da kasancewa abinda union suke nema baki aka samu duka ba ina jin ko 40% ne kamar yadda ake fada amma fa 40% din nan yana da kauri lalle gwamnati ta yi ƙoƙari Allah ya saka mata da alheri sannan su ma waɗanda suka yi tafafutuka musamman 'yan union mutanen aluta su ma ya cancanta a yi musu addu'a a yi musu godiya saboda kun san wani lokaci idan ba an ɗan motsa waje ba to waɗansu haƙoƙin ba za su fito ba saboda haka su ma Allah ya saka musu da alheri abu na uku lalle duk wanda aka ce yanzu farfesa ne a jami'ar jihar bauchi tofa yana jan kaya da yawa wadai da gaske tun da yanzu albashi eh, albashin farfesa ya tsallake 1 million. don haka karka gana canza mota to muna addu'a da shugabanni da gwamnati Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri idan ba manta ba muna nan cikin suratul mul kuma ajiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa masu tsoron Allah masu biyayya suna da gafara a nan duniya da lada mai girma gobe lahira gidan aljanna kenan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wannan tawaga thumma nabbaha Allah ta'ala sana Allah ta'ala ya fadakarwa ala annahu mutali'un ala dama'ir wa sara'ir cewa lalle Allah yana hangan dukkan abin da ke cikin kiraza ko abin da ke cikin bukata ko abin da ke cikin sirrai wato sirri wanda aka koye komi koyewan abu Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wa qala ta'ala yasa Allah ya ce wa asirru qawlakum aw idharu bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به ku ɓoye magananku ko ku bayyana da shi to lalle wannan daidai ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra alƙaula wa man babu wani bambanci ko da yake wannan aya ta fara ne da umarni wancan aya kuma khabar ne amma wannan aya kuma isha ne a cikin balaga akwai abin da ake kira khabar da isha abin da ake nufi da isha shine abin da akwai umarni a ciki ko abin da yake kalamakin ma a cikinsa alamatu ta'ajjub da sauransu wannan wa asirru qawlakum ku ɓoye magananku a wit harube ko ku bayyana magananku sai aka tsaya ana aka ce innahu alimun bi zati sudur lallai fi Allah masani ne da abin da ke cikin kira ba saboda haka wajensa duk ne da ku bayyana da ku ɓoye sawa'un akfaitun kalamakum malamai suka ce daidai ne kun ɓoye magananku au da hasun bihi ko kun bayyana shi wallahu alimun bi Allah masani ne wannan shi yake gwada ƙarfin sanin Allah ƙarfi na ilimin Allah in kaga ɗan adam yana waɗansu sake-sake zai yi wahala ka san abin da yake sassaƙawa sai dai kawai in kaga fiskansa a sake ka ce mai yiwa abin farin ciki ne yake sassaƙawa ko idan kaga fiskansa a murtuke ko a ɗaure ka ce mai yiwa abin damuwa ko bakin ciki ne yake sassaƙawa ba kai saka ce ga abin da ke cikin zuciyan ko da ɗanka ne ko matarka ko abokinka ko wani na kusa da kai balle wanda yake nesa amma Allah da ya yi wannan halitta shi ya san abin da ke cikin zuciya sannan kuma ɗan adam ya san abin da ke zuciyarsa amma kuma yana da mantuwa abin da ya wuce a baya ba zai iya naretin ya kawo su a jere dalla-dalla ba tare da ya tsallake wani abu ba sannan kuma daɗin daɗawa abinda zai aikata nan gaba bai sani ba Wani yana daga cikin gaibi na Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya kudurtawa da tsarawa cewa gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sai kuma Allah ya kaddara gobe sai ka yi abin da ma baka tsara ba wannan yana cikin gaibi Abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara maka ba za ka san wannan ba sai idan ya faru to don haka Allah shi ne mai cikakken ilimi a kan kowane irin abu kuma ya cancanta Allah ta'ala ya kasance yana da ilimi a kan kowane abu saboda ki ya halice shi kamar misalin wanda ya kera wannan ne sai wannan abin ya lalace sai aka ce ya gagara gyara shi ai wanda ya kera idan ya lalace ya san yadda zai iya gyara shi wanda ya kera in ya ga dama yana iya canza fasalinsa kamar yadda Allah yake ba da fasaha mawaɗansu su gyara abin da ba su suka kera ba ko su canza fasalin abin da ba su suka kera ba to ka yadda da wannan wannan ƙwarewan da wannan ilimi amma ka kasa yaddan wato yadda da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya koyan uwa lallai hakika Allah yana tabbatar mana da ainihin ƙarfin iliminsa wallahu alimun Ya alamu ma yaqtaru fil Allah ya san abin da zukata suke tunawa wa ma takun hudda mayar da abin da wato ainihin za suke ɓoyewa la ya alaihi alihimin hukafiyan babu abin da yake buya ga Allah wal an anna ƙaulakun wa abin abinda ake nufi da zantukanku da ayyukanku ya ku bayan Allah ala ayi sabilin wujida a bisa kowane irin aiki sawa'un kun yi mai kyau ne ko maras kyau Allahu alimun bi Allah ta'ala ya san wannan aiki ko kun boye ko kun bayyana Allah ta'ala ya sani fa hadaru min al-ma'afi sirran don haka ku kauce wa sabon Allah a boye kamata tarizuna an hajahara kamar yadda za ku yi taka tsantsan a bayyane amma idan ƙarshen duniya ta zo to za a gana saƙon Allah a bayyane eh, sai ka samu ne ko shege sai ya yi zina da uwarsa a kan kwalta ko a shatale-talen gari kowa ma yana gani ba abin da ya dame shi ya sa dama aka ce shege shi kowace irin shegantaka zai iya yi saboda mai saboda dama Allah ta baraka wata'ala kaman a cikin halittarsa sinadarinsa ya sanya akwai shegantaka a ciki yasa an kaga mutum a falle ka ganshi wani iri ko tataccen ɗan iska ne to ka bincika za ka samu akwai matsala wannan sai mun je suratu abin nan suratul kalam a gaba nun wal kalami wa ma yasurun za mu samu ƙarin bayani daga cikin sifofin mutanen banza waɗanda suke ‘yan wuta su ne wanda Allah ya yi su ‘yan iska masu saɓon Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka, duk abin da mutum yake aikatawa a bayyane ko a boye Allah tabaraka wa ta'ala ya sani, musamman na saƙon Allah, ba yadda za ka yi ka buya. Amma idan kyawawan ayyuka ne, ana son ka ɓoye, ka bayyana idan babu riya a ciki. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله idan kun ɓoye munanan ayyuka a cikin zukatanku bayan kun aikata ko kun bayyana to fa sai Allah ya muku hisabi wannan ɗaya daga cikin fassarar wannan aya ne ko in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum kuma wa yukaffir azwa karkan aya ubangiji ta'ala yace idan kun bayyana sadaqa fa in ma hiya wato ma dalla da haka idan babu riya ciki amma idan kun boye kun ba da waɗanda suka cancanta su ne mabukata to lalle Allah tabaraka wa ta'ala nan ma zai karba hannu biyu kuma zai kankare muku kurakuranku jima'ana ma'ana shi ne gidan aljanna saboda haka malamai da yawa suna bayani a yanzu idan kyakkyawan aiki ne a yi kokari a ɓoye saboda yanzu duniyan yadda ta dagule idan mummunan aiki ne kuma a yi ƙoƙari a tuba eh, in kana yin abu a ɓoye Allah bai fallasa ka ba to ka tuba ka tsoraci fallasan Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai na zalika la ya wata bin nisbati ila ilmin lahi ta'ala duk irin aikin da mutum ya aikata babu bambanci a cikin ilimin Allah wa qaddama sirra alal jahari an gabatar da ɓoyewa a bisa bayyanawa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi na'am li'annahu muqaddamun alayhi ada dun ko sa abu za fara boye to sannan kuma daga baya sai bayyana eh ko neman aure ne ana son mutun ya boye sannan daga baya kuma sai ya fito fili saboda in baka yi karfi ba wani zai zo ya girbe ka rana tsaka eh yasa gara ka ɓoye. idan ka boye lokacin da kai karfi kuma in yaso ka bayyana mutane nawa ne suke yin karfi a samu wani wanda yake wato barden guza wanda zai zo ya fyaɗe shi idan ya fyaɗe shi ba ka sake sa sai dai kawai ya tafi yana Allah ya isa a banza kuma tun da dama ba alkawari aka masa ba eh, sai ce ai kaman wani ne wai shi ya kashe kuɗi eh, makarantanta da kaza da kaza na ce to tun da ka kashe kudi wa ya sa ka ka kashe kudin wa ya sa ka sai ya ce a'a ai shi ya ga na ce ai babu magana tun da dai ka riga ka kashe mata kudi yanzu kuma an kashe maganan ka neman aure an ba da wani to mele ne na guna guni wato daman duk kyaututtukan da kai ba don Allah ba ne daman kayi ne don ka ɗauke ta sai kuma Allah ya kaddara ba ka ɗauke ta ba to saboda haka irin wannan bai kamata a ce mutum ya ta gunaguni ba in za ka yi isani ka yi isani ko wanda kake masa ya zage ka to ga danna zuciyanka in ka danna zuciyanka to ranar takin alkiyama ka ci gaba da yi ranar takin alkiyama sai Allah ta'ala ya tayar da kai cikin tawaga irin ta su abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu eh, saboda haka duk abinda za ga saurayi yana yi ma 'yan mata neman suna ne Eh, neman suna ne kyauta ce ba don Allah ba da biyayya ba don Allah ba da wani sassauci ba don Allah ba da girmama yayunta ba don Allah ba da wani jin kunya ba don Allah ba wa haddes wa laharar <laughs> Allah kyauta to kaga idan ka kashe kuɗi kuma ka zo kana gunaguni ai ba ka da dalili ka da hujja akan wannan na'am don haka ubangiji masani ne ga dukkan abin da aka bayyana ko aka ɓoye kuma an gabatar da ɓoyewa ne saboda da ake farawa kaga ko wajen harkokin kasuwanci ai za ka fara ne a hankali a hankali kafin ka fito ko dukiyan ta fitar da kai ko ilimi ne ma ai a hankali a hankali ake farawa za ga waɗansu suna da ilimi amma a ɓoye abin yake ba za ka sani ba sai lokacin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya fitar da su sai ya gane cewa ashe waɗannan sun yi karatu sun karanta abu kaza da kaza da kaza ga sunan da yawa to shi yasa ake son ɓoye al'amari fama min amrin illa wa huwa yubda'u awwalan fi nafsi thumma yutharu bi kowane irin al'amari yana farawa ne a zuciya in ka fara tunani a zuciya sai ka zo kana cewa abokanka ko wa iyalanka ko wa ‘yan uwanka kai fa ka tunanin abu kaza za ka yi abu kaza ko zan yi takara ko zan yi kaza dama abu ne wanda ya tsirtu a cikin zuciyanka ba wanda ya sani sai mahalicinka wale ta min mina takattu mai wasir allazi qad yuzannu adamul ilmi bai. saboda haka an yi gargadi musamman wajen ɓoye mumunan abu wanda ana ganin kaman ba za a sani ba to Allah tabaraka wa ta'ala innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne ga abin da ke cikin kiraza kalilla lima qabla duk abinda mutum yayi tunani ko ya koya cikin zuciyarsa Allah ya sani sai dai kuma akwai sassauci a musulunci eh kamar yadda muka karanta aya a can baya kamar yadda muka karanta aya a can baya mutumin da yayi yunkuri zai yi barna ko zai yi tsiya sai ya fasa bai aiwatar ba bai bayyana ba bai aiwatar ba to Allah ba zai kama shi da laifi ba hasali ma in ya bari da kyakkyawan niyya to yana da lada saboda haka da mutum ya kudurta a cikin zuciya Allah ta'ala ba zai hisabi a kai ba ba a hisabi a kai sai idan ya aikata aikatawan shi ne zai tabbatar da cewa ya yi laifi ko kuma furtawa idan abu na furtawa ne amma kai tunaninsa a zuciya shi kenan bari in shaime shi bari in kwada masa magi bari in zagi ubansa in ga abin da zai faru bari in yi kaza duke nan daga ba sai ka ce kai kawai sai ka janye saboda tsoron Allah ko don saboda tuba to za ka samu lada amma dai zuciya da kake gani rai la'ammaratun bisu'i haka kawai wani lokaci za ka je bari ka yi tsiya wa matanka Allah ramma ko baka tunanin haka <laughs> misali eh wata rana za su shirga maka shirme ka ce ni ko barin musu biya zan musu biya wani lokaci iyaye ne fa mutum yana tare da iyayensa sai ce kai amma ko babana ya cika fitina ko mahaifiyata ta cika fitina haka kawai zuciyarsa zai tsarta ya ce yau wallahi barin musu biya yau za su gani haka ranka za ta zayyana maka iyayen da a dalilinsu ne ka zo duniya ba domin su ba da ba san ka ba amma za ka ce bari ka mutu siya da amma dai tunani ne na zuciya daga baya sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah ya Allah eh ba ka so ma Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa ka to irin wannan idan an tsaya a tunani kawai ba aiwatar ba to Allah tabaraka wata'ala ta'ala ba zai kama mutum da laifi ba wala ayatu khitabun kun ga wannan aya wa asirru qawlakum aw idharu bi innahu alimun bi zati sudur khitabun am wannan magana ce ga mimmiya li jami'il khalqi fi jami'il a'mal ga dukkan halittu a cikin dukkan ayyuka saboda haka kaga babu bambanci tsakanin wanda ya imani da wanda bai imani ba sai dai masu imani sun fi ankara galibin abbas abdullahi dan abbas ya kanu yana luna mai rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafirai sun kasance suna zagin annabi a bayan fage sai ta caccakansa suna zaginsa wa yukhbiruhu jibril sai malaika jibril ya baki labari ya ce an ce maka kaza an ce maka kaza waɗannan sun zage ka in sun zo gaban ka kuma sai su yaba ko kuma su ja baki su yi shiru su gwada kamar suna tare da kai eh faqala ba'dhum li a lokacin da suke caccakan annabi suke zagin a bayan fage suna cewa sirru roƙaulakun aw idharu eh, wato ku ɓoye maganan ku idan akwai mutanensa ku bayyana in babu mutanensa saboda haka ku sake ku faɗi abin da za ku faɗa eh, li Allah yasma'a ilahu Muhammad saboda kar ma ubangijin Muhammad ya ainihin ji abin da ka faɗa ku ɓoye fa anzalallahu hadhihi al Shi shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa asirru qawlakum aw idharu bi kaga wannan kaman nare wato an ba mu labari ne kissa ce dangane da abinda suke sai Allah ya fallasa ba tare da ya gwada su suka fala ba kuma irin wannan idan mutum ya san yayi kana faɗa kawai sai ga ya fara sun kuyar da kai yana ce subhanallah Allah sa dai kare ka suna Allah ya sa kar aka suna don ya gano cewa wato ya aikata wannan barna idan barna ce to don haka ubangiji ya sani abin da yake bayyane da abin da yake koye gaba daya kuma akwai wata nukta ta ilimin balaga wa firru qaulakum aw idharu bi hannun riga ne fa wannan ɓoyewa wannan bayyanawa amma sai ga su a aya guda kuma akan magana guda wannan ke ake kiransa tiba alkur'ani ya haɗa waɗannan abubuwa da yawa idan ka bar mai koyon larabci wanda bai karanta tafsirin magabata ba sai ya ce akwai contradiction a cikin Kur'ani. alhali ba contradiction ba ne tibak ne domin a gwada ainihin ƙarfin ilimin balaga ko kalmomin balaga ne a haɗa abubuwa masu hannun riga a waje guda asirro wal jaharu bayyanawa da ɓoyewa ai kaga abubuwa ne wanda ba haɗuwa. haduwa kaman a ce maka huta da ruwa ne a waje guda ai kaga ba sa haduwa eh shine ake kira hannun riga amma kuma in ka saurara zaka fahimci cewa lalle wannan kimfidar magana wato akwai luga akwai luga wanda yake mai karfi wannan yana gwada ainihin ƙarfin alkur'ani da mujiza ta ainihin alkur'ani sai ubangiji ta'ala ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa yanzu shin wanda ya halitta a ce bai da ilimi ko bai san halittarsa ba ba zai taba yiwa ba wa huwa al-latifu Allah shine mai sassautawa haƙuri kawai yake da shi ana taɓarna ana tsiya ana ƙetare iyaka amma Allah ta'ala baya kama mutane da laifi sai idan dubun fita cika alkhabir kuma Allah mai bada labari ne shi ya san abu ma kafin ya auku saboda haka yin abin ya auku zai baka labari exactly tunda already ya sani tun kafin ya auku ala ya'lamu al-khaliqu khalqa yanzu kin mai halitta ba zai san halittunsa ba wa huwa allazi khalaqa al-insana Allah fa ya halitti dan adam wa awjada sirra kuma ya samar da sirri din nan wa mutmiratil qulub da abubuwan da zukata suke koyewa fa huwa ta'ala allazi khalaqal insana bi yadi shi ya halitti dan adam da hannunsa wa a'lama kai ko wa a'lamu shay'in fil masnu'i sani'u saboda haka in an ce mutum ya kera abu to yafi kowa ilimi akan wannan abin wannan aya karfafa wancan aya ce saboda haka wa huwa alim Allah masani ne bi daqa'iqil umur da abubuwan da suke ɓoye ko al'amuran da suke ɓoye wa mafil ƙolo da abin da ke cikin zukata wal khabiru bima tusirru Allah ya san abin da zukata suke ɓoyewa wa tatmiruhu min al'umur ko kuma suke wa tatmaruhu min al'umur ko suke ɓoyewa na ainihin al'amura la takfa alaihi min zalika kafiya babu abin da yake ɓuya wal muradu ala ya'lamu sirra man khalaqa sirra yanzu wanda ya halitti boyewa a ce bai san boyayyen abu ba ba zai yiwu ba wala shi ake kira wato falsafa falsafa mai kyau kai tunani ba sai an kawo maka aya ko hadisi ba kai da kanka kai tunani ko ba sai an ce kai tunanin ba a'a kai kaɗan ka in ka zauna ka rinka nazari akan abubuwa wani lokaci yana da kyau musamman a zamanin yanzu mutum ya ringa keɓancewa yana samun minti talatin ko awa ɗaya ko awa biyu yana nazari domin wannan zai taimaka masa musamman a kan abin da ya kafi al'amuransa na duniya da lahira ba wai ka tsaya kana ta lissafi kana bajet kana kullawa kana warwarewa ba eh zan haɗa waje kaza zan samu waje kaza duk tunanin kai kare a duniya akwai matsala yana daga cikin dalilin da ya sa mazalla, sallallahu alaihi wa wa sallam kafin a turo shi annabci yana zaune a cikin birnin makka yana mu'amala da su yau da gobe sai ya ga abubuwan shagalarwa sun yi yawa a birnin makka ya ce ya kamata ya rinka zuwa kogon hira na waɗansu kwanaki yana tunani abinda kawai yake yi tunani shi ne bigari hira mafradan ya ta hannasu yana tunani kamar yadda Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar mu dauki gajeruwan ayat la ayat waɗannan ayoyi ne ga wane liulil albab ga mutane waɗanda suke masu ainihin hankula li qaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani saboda haka mutum ya keɓanta yana tunanin sama da ƙasa ya aka halitte su maganar lahira idan aka je ya zan ƙare mai zai faru a can baya menene da menene na aikata a nan gaba me ya kamata in aikata yaushe mutuwa za ta zo ta ɗauke ni kaza da kaza mutum ya rinka tunani akan wannan kowaye wallahi duk wanda ya tunani zai shiga taitayinsa ba za Allah da yake keɓancewa yake tunani a gari Herawa. ko da yake a wani ƙauli an ce kakansa abdulmuttalib shi ma ya kasance yana yin haka hayaniyan makka idan ta dame shi sai ya keɓance na waɗansu kwanaki yana yin nazari yana tunani saboda daman tun a wancan lokaci akwai abubuwa na bautan gunke ko bautan gumaka da waɗansu abubuwa na jahiliya wanda aka samu da yawa daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa goyon bayan wannan saboda haka ba sa yi to suna kokarin bin diddigin addinin Annabi Ibrahim tunda shine asalin kakansu to lokacin da manzon Allah ya zauna a kogon Hira yana bautan Allah ko yana yin nazari kamar yadda wato zance mafi inganci yayi bayani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa mala'ika lokacin da aka turo masa mala'ika a cikin birnin makka aka turo masa ne zuwan mala'ika na farko ko a dakin matarsa aka fara turo masa ko ma a jikin dakin kaba da yake cikin birnin makka a a bigari hira a kogon hira lokacin da mala'ika ya zo daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya cika shekara arba'in cur an ce kafin arba'in ɗin annabi ya kasance yana zuwa kogon hira amma da ya cika shekara arba'in cur a cikin watan shi shine mala'ika jibrilu ya sauko masa to daga wannan lokaci shi kuma sai ya sauko da kan dutsen bai karasa kwanakin da ya saba karasawa ba tunda da an ce kamar duk shekara a watan ramalana annabi yana zuwa kogon hira idan ya je yana tunani yana yin nazari a gida kuma yakan bari yakan bar abin da za a rinka ci yadda ainihin talakawa kamar yadda kakansa abdul muttalib yake yi a lokacin da yake da rai to don haka wannan ya gwada ke bantuwa yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma da mazo Allah ya kamo hanya ya dawo bayan an saukar masa da ayoyi guda biyar kai tsaye gidansa ya zo ya samu matarsa nana khadija bintu kuwailid radiyallahu anha ya mata bayani ya ce fakar to ala nafsi lalle ni fa na ji tsoro don yana ganin kaman aljanu ko kuma iskoki fa za su kama ni ta ce kalla ta ce ba zai taba yiwuwa ba bayan ya ba ta labarin duk abin da ya faru ta ce kai kana sadar da zumunci kana taimakon bayan Allah idan an samu matsala a cikin rayuwa kana agazawa sannan kana girmama bako babu yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya wulakanta ka shi yasa ake son ka samu mace mai hankali ba kiɗimin miya ba eh saboda in ka samu kiɗimin miya za ta dada kilimar da kai amma mai hankali wanda ta san mai ya kamata to abubuwa suna zuwa za ta taimaka maka wajen warwarewa to ne ta warware masa ta kwantar masa da hankali dama aya ta riga ta fala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litakunu ilaiha kaman an koro ka a waje ka je ka samu mata cikin gida ta ce me ya faru ai waɗansu ne suke mun barazana ta ce mu je ka gwada mun su bari in ɗauko taɓarya mu je zan yi maganin su ai kaga ka samu mace mai encouraging kenan eh amma wanda zaka je ka ce ai waɗansu ne suke mun barazana ka ce ina suke ai sun biyo ni ma suna kofar gida to mu je in daga kasan gado ka shiga wajen a'a to wannan ita yin ta sa ka kasan gado to za ta hau katanga ta tsallaka kaga in an shigo kai kale za a samu a casa eh amma in aka samu mai nazari za ta ce ka gwada musu ko ma cikin gida ta ɗauko bariya ta ce suwaye ina suke haka kawai domin barazana tana ƙaunan mijinta to wannan shi ne soyayya na gaskiya eh, amma a takura miji a sa ke yabin da ya karfinsa musamman yadda kuɗi ya yi wahala yanzu mata su tsaye ka sai zani iri kaza ko kin ji an yi karin albashi ki ce sai kaza ba ke zaba Uh... <laughs> Eh. na saboda haka wakila ma'ana aka ce ma'anan wannan aya ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful kabir shin wanda ya halitta a ce bai san halittansa ba ai ba zai taba yiwuwa ba abinda ake nufi ala ya'lamu Allahu makhluqa wato shin Allah bai san halittunsa bane qala ibn kathir wato ibn kathir ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala yace wal awwal ala ya'lamul khaliq aula liqawli wa huwa al-latiful kabir shin wanda ya halitta a ce bai da ilimi ko wanda ya halitti abu a ce bai san abin ba kun ga fasara guda biyu ne amma dukansu suna da muhimmanci wal waqi an na al ma'nayayn muhtamal duka ma'anonin suna da muhimmanci saboda haka ala ya'lamu man khalaqa a ce wanda ya halitta bai da ilimi a sifanta Allah da jahilci ina ba zai yiwu ba ala alamu man kalaka a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba nan ma ba zai yiwu ba wato ya halitta kirme kenan nan ma ba zai yiwu ba wa huwa al-latiful saboda haka Allah ta'ala mai tausayawa ne sannan kuma al-khabir mai bada labari ne eh, kamar yadda muka faɗa ga ɓarnan da ake yi ga sakon Allah ga zagin Allah ga shirka ga tsafi ga abubuwa iri daban-daban da ake wanda Allah baya so Allah ya hana amma kuma Allah bai kifa duniya ba Allah ya yi haƙuri sai dai duk waɗanda suke aikata haka idan suka mutu ba su tuba ba to Allah ba zai bar su ba sauran bayan Allah kuma wannan zai a ƙara musu kaimi a yayi wa'azi a yi nasiha da hikima a jawo hankulan mutane amma dai baka isa tilasta su ba lafta alaihim bi musaitir baka yi saka tilasta mutane sai sun karbi gaskiya ba amma dai kai kokari a huruminka ka fali abinda zaka yi ya fala Allah ta'ala ya san ciki da waje ya san komai wannan kenan kuma kama Allah ta'ala abdalila ala qudrati nan Allah ta'ala ya sake ambata mana dalili a bisa ikonsa wa nabaha ila tamami ni'mati kuma ya dala fadakarwa bisa ainihin cikon ni'imansa karfa kumanta wannan sura makiyya ce saboda haka ha makiyya. ayoyi dun na makka ne ana dada tabbatar mana da tauhidi da aqida da girman Allah subhanahu wata'ala da shi kadai ya cancanta a bauta masa babu wani abin bauta ko ubangiji sai shi kadai yasa Allah yace wallazi ja'ala lakumul arda zalula wallazi ja'ala lakumul arda zalula famsu مناقبها وكلوا من رزقي وإليه النشور نعم أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور to wannan aya ta farko huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan ayan da Allah ta'ala yace Allah fa shi ne wanda huwa allazi eh huwa shi ne wanda zamiri da zamiri duk an hada su waje guda wani lokaci a larabci mutum ya sai a ci ato ya kai kai takara sai ga ƙur'ani ya kawo huwa allazi saboda akwai jumla da za ta biyo bayan allazi mafiya yawa an kawo allazi ba a tsayawa a wajen eh. amma huwa ana iya tsayawa la ilaha illa hu amma allazi to in kace allazi to akwai sai ka karasa mm huwa allazi shine wanda ja'ala lakum al-ardha dalula ya sanya muku kasa horariya famshu fi manaqibiha na farko ku yi tafiya a sansaninta ku yi yawon bude ido domin imaninku ya karu wa kulu min rizqi kuma ku ci daga arzikin Allah na halal duk abin da ka hadu da shi ku ci inda ya halal ne wa ilaihi nushur amma ku sani duk iban da kai da walwala ya yawon ku a duniya kun je America kun je China kun tafi Japan kun je Spain kun je Saudiya kun je Dubai kun tafi ainihin Rasha kun je ko ina ne to karshe ba zuwa ga Allah za ku koma kuma in an sa mutum a kabari babu bambanci ko idan aka sa wani a kabari za a gane wanda daga ki daga iyakansa sai ningi sai gadan maiwa da wanda ya je rake da china wajen kabari ana iya ganewa sai ba za a iya ganewa ba babu ba mamaki ma wanda iyakacinsa gadar maiwa inda ya tsaya kenan ka samu ya fi wancan da ya je rasha da china da dubai da ainihin spain ka samu ya fi shi imani saboda haka ko wajen cin abinci ne jara ka ci abinci mai kyau ka tara abubuwa masu kyau to dai ƙarshe mutuwa za ka yi kamar yadda wanda bai ci komai ba yana nan kamar tsintsiya idan ya mutu shi ma mutuwa zai yi kuma duk kabarin ku daya sai dai kai da kai faɗi kai taiba to za a tone maka kabarin da faɗi domin saboda yadda gangan jikinka zai shiga ba tare da wato an matse ka ba nan idan taiban na haramun ne ka shiga uku idan kuma taiban na ainihin irin tumbiya riga kuɗi ne to wannan kuma halittan Allah ce baka da matsala don zai ga wani bulbul haka sai ka ɗauka wato akwai naira jikin sai ka samu kofi zai bayi da shi eh mu da mun taki muna yara an zayyana mana duk wanda mu gaiki da tumbi sai mu ce yana da kuli eh man sani ba akwai masu tunani irin wannan ko a ce ai yana da kuɗi sai da muka fara wayo sai muka gane wato tumbin nan halitta ce ta Allah eh akwai na kudi akwai na kiwo akwai kuma ainihin wato na noma to koma menene ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba Allah tabaraka ta'ala ya ce duk gare shi ne ake tayar da mutane suke komawa ake tayar da su saboda haka cikin wannan aya akwai abubuwa guda uku abu na farko duk duniyan nan Allah tabaraka ta'ala ya hore mana ba ce sai lalle ka zauna a ba har ka mutu in Allah tabaraka wata ta'ala ya kaddara Abuja za ka je ka zauna har ka mutu to abinda yake fata ka cika da imani in ma Allah ya kaddara ba a nan ne za ka rayu ba a'a Isra'ila za ka je ka rayu har ka mutu to fata dai ka cika da imani ko a Isra'ila ne saboda haka duk wannan ƙasa ƙasa ce ta Allah kana daga dungun duniya kana iya zuwa dungu Allah ya baka dama kuma Allah ya ba da ɗan adam dama na sarrafa duniya ko ainihin doron ƙasan nan wato yadda ga dama sai dai karka kuskura ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kamar waɗanda suka Allah ya ba su fasaha iri daban-daban wato sai ka yi tunani yanzu don Allah wanda ya kirkiro bindiga da wanda ya kirkiro bomb da wanda ya kirkiro guba wanda za a yi allura wa mutum ko a sa masa abinci ya mutu yanzu don Allah idan suka haɗu da Allah mai za su ce me za su fala tunda mafiya yawansu da suka kirkiro bindigogi da boma-bomai ba don Allah suka kirkiro ba waɗansu ma arna ne eh Allah ya yi halittarsa a zo a kashe ta babu gaira babu dalili a jefa bama bamai a halakar da mutane masu yawa wanda har a ƙare bincike ba za a san adadin waɗanda suka halaka ba kuma a halaka musu wuraren zamansu da na makwabtansu to ga wanda suka kirkiro nukiliya wanda aka sake ana ganin kamar rabin duniya ko duk duniya ma za a tashi wani lokaci idan ka ji yadda ake rigingimu a duniya zai kace wallahi da ma an sake nukiliyan kowa ya tafi ya kuka noke eh wata ƙasa kawai ta sake nukiliyan kowa ma ya tafi suwaye za su damu waɗanda suka rike madafin iko ba tare da gaskiya ba ya yasa kullum ake so ka rinka fita da alolanka eh ka rinka zama da kirinka saboda in an ce a sako nukiliya za ka ce a sako mana daman bai ka tara banda kullum in kana sauraron labarai ka je abubuwa na bakin ciki ko da waɗanda ake kashewa a ce ba musulmi ba ne ai halittun Allah ne ya za a kake ɗan adam bai ji ba bai gani ba a banza saboda mulkin wani ƙato shi kaɗai saboda duniyan wani in kana da tunani sai ka ce a sake nukiliyan kowa ya tafi tunda ina kowa zai tafi hatta wanda ya kirkiro nukiliyan ya sake ba fa zai tsira ba to a sake mana amma in ka ji mutum yana kakkaucewa baya so a sake to baya da gaskiya ne mu ma da muke faɗin haka ba wai mun gama kiryawa ɗari bisa ɗari ba ne a'a <laughs> eh, eh, Allah ya kyauta na'am na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya hore doron ƙasa maɗan adam yana sarrafawa yadda ya ga dama sai dai ya taka tsantsan kar ya yi sabon Allah na biyu famshufi mana kibiha ubangiji ya ce ku yi tafiya a ko'ina babu inda Allah ta'ala ya haramta maka zuwa babu duk inda kake so ka rayu za ka iya zuwa ka rayu amma dai ka bauta wa Allah kar ka saba wa Allah yasa aka ba da dama na yin hijira ko wajen neman kuɗi ne a garinku ba za ka iya ɗaukan abin sai da goro ko ka yi tireda ba za a zo ana ta maka dariya to ka bar garinku ka nausa ka tafi inda ba a san ka ba za ka je kana yawo kana kada kararrawa ba wanda ya san lokacin da ka yi kudi kuma in ka dawo garinku ka samu masu fadanci masu cin banza in ka ga dama ka ba su in ka ga dama duk ka kore su ko zakka in ka fitar kar ka ba su ka ce masu zaman kashe wando ne eh ana ba da waɗanda suke da sana'a ko kuma suna yin abin da yake taimakon al'umma amma ba masu zaman kashe wando ba ya sa ka ce famshu fi manaqibiha ku je koina ina harkokin kasuwanci harkokin sana'a ko kuma gudanar da rayuwa amma ku rike addini wa kulu mai rizqi kuma an ba ku dama ku ci daga arzikin Allah abincin duniya iri daban-daban ne yanzu ka kaga nan mu abin da muka sani akwai farar shinkafa wanda za a yi ta da ainihin miya akwai jolof kuma jolof din nan idan an yi za a gaishe kamar yalo yalo haka yake kamar ruwan ɗoro ɗoro ko ko kuma a ce jaje jaje an sa manja amma an ka tafi wata ƙasa za ka samu shinkafan iri daban-daban ne har bulu ɗin shinkafa za ka gani wanda yake bulu a nan mu miya za a ce ga miyan shinkafa ana sa timatir da taruhu da tattasai da su albasa to a wani waje kuma miyan shinkafa ɗin miyan kuɓaiwa ne eh, kuma za ka ga kuɓaiwan zara-zara waɗanda ma suka saba za ga za su cika cokali sai su ɗauko kuɓaiwa tsalanta su sa a baki ka ga har suna rufe ido saboda tsaban daɗi to amma yanzu kai aka zo aka ɗauko maka shinkafa da faffiya da miyar kuɓaiwa za ta hadu? ai ba za su haɗu ba sannan idan ka je duniya akwai inda muka je muka samu kaga irin wannan ayaba akwai manya-manya da Allah tabaraka ala ya hore musu a wurarensu mu a nan ba muna da plantain ba plantain shi ne wanda ake soyawa ake sawa a cikin shinkafa ko ake sawa a cikin abinci to su tuwon ayaban suke yi tuwon ayaban suke yi ayabanne za a ɓaɓɓare za a ganta fara sol sai su yi tuwon ayaban in ka latsa ki haka yadda ka san tuwon shinkafa ne zace ko tuwon mene ne eh amma fa in baka saba ba cin farko to fa sai ka hada da fulajin eh sai ka kwana biyu kana kan fulajin amma daga bayan ka saba shikenan kuma wannan tuwon ayaban tuwon ayaban ana haɗawa da ainihin miyanta akwai miyanta ya sa kasan uganda suna kiran tuwon wannan tuwon ayaba matoke kana zuwa an kace matoke sai su kawo maka tari guda kuma lafiyayyen abinci ne don akwai daɗi amma in ka saba sannan kuma akwai inda za ka je ka samu in kace a baka farfesun kifi za a baka sai dai farfesun kifin yana da karni sun ce ƙarnin nan to ya fi garɗi ya fi daɗi amma ka tabbata duk abin da ka ji shi da karni da menene bai gama da huwa ba sama-sama kawai za a sa shi a wuta amma sai ga su suna ta rige da wani biredi suna ci to in ka je ka samu ire-iren waɗannan abincin da muka ambata duk da kasancewa baka san su ba ce haramun ne kai ma zauna ka ci wa kulo he? Tun da Allah ya ce ku yawo a duniya to in ka je ka samu ana cin abincin da yake ya halatta to zauna ka ci in ba za ka ci ba ka nemi irin naka akwai kasan da za ka je ka nemi tuwo ba za ka samu ba kai ta neman tuwo ba za ka samu ba in ma ka samu yan uwanka ko yan yankinka to sai ka samu matan kuma lalata ne shinkafa za a nema mai danko sai a dafa ta sosai in aka dafa ta ba su iya tukawa ba sai a ɗan jajjagwala ta haka haka za ka rinka zuwa kana ce kana jin kwaran shinkafa saboda duk matan da ta yi tuwon shinkafa a nan ƙasan kana ce kana cin kwaran shinkafa to ta iya tuwo ba eh ta iya ba kuma ko uwar waye Allah ya eh ai ana tukawa ne ba za ka ji wannan abu na din ba to amma ga in ka je waɗancan wurare za ka samu irin wannan wanda ba zai su ba su saba mai yiwa ma matan ƙasan suka aura maza ne suka koya musu abincin ba za su iya tuka shi yadda ya kamata ba saboda haka ba za ka ce haramun ba ne don ya bata maka ciki ya sa ka waye ko menene a'a duk abin da ka ganshi ana ce a ko'ina Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah sai dai ku sani wa ilaihin nushur zuwa gare shi ne ake tayar da ku gaba daya saboda haka inna Allah huwa allazi sakhara arza lalle Allah shi ya hore muku ƙasa wa zallalaha lakum ya shimfiɗa ta gare ku waje alaha sahala layyina ya sanya ta tana da sauki tana da laushi qabila lil-istiqrar alaiha za a iya zama akai wala tamida ba ta rawa wala taqriba ba ta girgiza bima ja'ala fiha min al saboda abin da ya sanya na duwatsu wa fajjara fiha al sannan ya tsatsaga hanyoyin ruwa daban-daban wa shakka turuqa yayya ga hanyoyi na motoci ne na menene wa hayya almanafi'a sannan ya tsara abubuwan amfani a doron kasa wa bata fiha zuru'a Allah ya fitar da tsirrai iri daban-daban wa akhraja simara ga 'ya'yan itace iri daban-daban fasiru fi jawanibiha ku yi tafiya a fadin kasa wa aqtariha da yanke yankenta wa arja'iha da sansanoninta haifu shaitun duk inda kuke so ba hasan anil makasir saboda neman sana'a wa tijarat ko harkokin kasuwanci wala arza ko neman arziki wala a yi kai an taysirillah sai dai fa duk fafutukanka idan Allah bai hore maka ba ba fa zai wadatar ba liza qala ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin Allah mimma razaqakum duk arzikin da ka samu na Allah ne wanda ya arzurta ku da ki wa khalaqahu lakum fil ard ya halitta muku a bayan ƙasa wa makkanakum ya ba ku dama bil intifa'i biha da amfani da waɗannan abubuwa wa ataakum al qudrat Allah ya ba ku iko iri daban-daban ala tafili khairatiha a bisa ainihin hassala albarkatun ƙasa na ruwa ne na zinare ne na fetur ne na kananzir ne na ainihin wato shuke-shuken da ake yi ne yadda za a je a yi huda a yi ainihin noma da sauransu sun ma'alamu sa'an nan ku sani annakun fin nihaya a ƙarshen al'amari sa'iru na ilai za ku koma zuwa ga Allah fa ilaihin nushur zuwa ga Allah ake tayar da ku alba'tu min quburikum ake tayar da ku daga kabarurukanku la ila gairi ba zuwa wajen wani Allah ba wa ilaihil marji'u yawmal qiyama makoma tana ga Allah ranan takin alkiyama fa hadarul kufra wal ma'afiya don haka ku kauce makafirci da sabo fi sirri wal alan a ɓoye ko a bayyane wal aya wannan aya da makaranta wallazi ja'ala lakum al zalula Allah shine wanda ya sanya muku kasa hore riha fanshu fi manaqibiha ku yi tafiya a sansaninta wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa wa ilaihin nushur zuwa gare shi makoma take dalilun ala qudratillah aya ce da take gwada ikon Allah wa mazidi in amihi ala khalqi da kuma ƙarin ni'iman Allah a bisa halittunsa wa ala anna sa'aya kuma duk kokarin da mutum yayi wata kadal asba da bin sabubba ya zazzaga duniya domin neman arziki ko neman inda zai zauna la yunafiya tawakkula Allah wannan baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala wa ala anna al-ittijara kuma wannan aya tana gwada mana yawo domin kasuwanci wata kasuba ko ainihin sana'a ko daidaita rayuwa a inda mutum yake so mandubun ilai abinda ake so ne abin bukata ne Abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد illa لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته